litinin 22 ga watan fabrairu shekara 2021 karfe goma da rabi daidai a birnin yamai da kewaye masu haro mu da yau hawa usman cike doke da shirin na musamman kai tsaye daga studio kalangu studio kalangu tsari na musamman haka take tsari na musamman albarkacin zagaye na biyu na zaben shugaban kasar niger zakuji yadda zaben ya kana. jiya a dukkan fadin kasa tare da wakilan studio kalangu da ke cikin jihohi da kuma abokan hulɗar mu da ke gidajen da 46 muna tare da ku har zuwa karfe 12 da rabi na rana studio kalangu tsari na musamman zaben shugaban kasa zagaye na biyu na rabu rama tsakanin dan takarar jam'iyyar pendes tarayya bazum mohamed da na rdl canji muhammad usman da yawa kana jiya lahadi ya kasance cikin rashin daɗi dalilin wani fashin bam da ya tashi da motar sani a dargol a jihar talabiri inda mutum bakwai suka rasu wasu uku suka ji rauni kamar yadda ministan cikin gida alkash alhada ya tabbatar studio kalangu tsari na musamman A cikin mazaɓu da dama an soma gudanar da wato an soma kidayar da kuri'un tun jiya da daddare. Bayan an rahe ruhunan zaɓe sai dai a halin yanzu babu wani tsayayyen maki na kason jama'a wanda suka yi zaɓen. Bayan an rahe ruhunan zaɓen yaya ne ake kidayar kuri'un kamar yadda wato kamar yadda kundin zaɓe ya tanada ga dai amsar da Mustapha Jallo Juju shugaban ƙungiyar Libre Africa ya ba Olivier asugbafi Ƙirgon kuri'u a bainar jama'a ake yin sa, haka doka ta ce, kenan masu zaɓe, 'yan sa ido, wakilan jam'iyyun siyasa wajibi ne su halarci Kilgon. A cikin dokar zaɓe na ƙasar Nijar, alhaki ne kuma wajibi ne ga shugaban rumfar zaɓe bayan an kammala komai da ya bar 'yan zaɓe da suka rage a gurin su halarci ƙirgon kuri'u mun lura da wasu abubuwa da ake in ana kirgon kuri'u sai su rufe rumfar zaɓen euh, wannan doka ta yi hani da shi euh, saboda a bayyane ya kamata a yi yi shi wayanda ke waje da masu kallo ta taga ya kamata su san abin da ke faruwa cikin masu zaɓe ya kamata shugaban rumfar zaɓen ya zaɓi wasu daga cikinsu don su ɗauki kuri'un kuma su faɗi da ƙarfi abin da suka gani a kansa sannan kuma su miƙa wa wakilan jam'iyyu su kuma su baiwa 'yan sa ido kenan kun ga shugaban rumfar zaɓen da ya ƙi yin haka yana ga taka hakkin jama'a refuse cela au public et aux électeurs, il est en train de violer leurs droits. a maraicin jiya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana wato a cikin wata sanarwa cewar akwai wani kullun kuri'un zaɓe dubu da wani mai goyon bayan ɗaya daga cikin 'yan takarar ya shiga da shi ya shirya wannan kuri'un dai an damƙe su ne a wasu ƙauyuka na jihar doso da agadas kamar yadda umaru kondo shugaban kungiyar ta shugaban hukumar ta seni ta doso ya bayyana ma na hadiza hassan Au A bangaren jihar doso da muka samu umarni daga hukumar zaɓe Seni, mun sanarwa hukumar zaɓe na ƙaramar hukuma akan wani yunkuri na magudin zaɓe. Amma al'amarin yana gaban alkali wanda shi ma ya tuntuɓi waɗanda suka cancanta su kula da binciken. Yanzu haka an kama mutanen suna hannun shari'a. Waɗannan mutanen sun ruɓanya takardun zaɓe ne domin baiwa wasu magoya bayan su su saka a cikin akwatin zaɓe maimakon takardun da hukumar zaɓe seni ta yi hukumar zaɓe ta dakatar da waɗanda suka aikata hakan za a gurfanar da su a gaban kuliya a hukunta su kuma kamar yadda kundin zaɓe ya yi tanadi par les Studio Kalangu. programmes de Studio Kalangu à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM. Studio Kalangu. madalla tsawon awoyi guda biyu da rabi za mu bayyana muku yadda a gudanar da zaben zagaye na biyu a yanzu sai mu nufi da koro inda adamu umaru yake jira mu salamu alaikum adamu wani salama wa muna ya. lahiya lau an tashi lafiya alhamdulillah sai godiya to madalla shin kuna iya ku bayyana muna yadda zabukan suka gudana a can da koro jiya eh to madalla lalle jiya zaɓuɓɓuka sun wakana a cikin ƙoshin lahiya cikin lumana da kuma kwanciyar hankali a duk cikin faɗin jihar da ma inda muke samun labaru musamman ma a cikin wannan da'ira ta da koru inda ta kunshi ruhun zaɓe 85 mhm. duka waɗannan ruhunonin zaɓe guda 85 an gudanar da zaɓuɓɓuka a cikin waɗannan ruhunonin zaɓe a ina kuma za ka ga mutane suna hitowa amma abin da ya kawo bambanci waɗancan zaɓukan ba a samu cunkoso irin yadda aka saba gani ba ga zaɓukan da suka gabata a wannan karo idan ka zo ba ka samu wani jira sai ka ga mutum ya zo ya yi zaɓe kuma ya taya kamar kuma irin yadda mutane ke hakewa ruhunonin zaɓe har su kai ƙarshen wuni a jiya babu irin wannan a duka akasarin ruhunonin zaɓe. shin malam adamu ko an samu wasu kurakurai. eto eh, yan kurakuran da aka samu waɗanda ba su taka kara suka karya ba ne waɗanda kuma kai sai aka gyara su kamar eh, latti aka samu a akasarin ruhunonin zaɓe na cikin garin da koro eh, talatin da ɗaya da ke cikin garin da koro waɗanda sai wajen takwas da minti talatin yawancinsu suka buɗa wannan kuma kurakurai ya biyo tun daga cibiyar zaɓe wadda ta kwake akwatunan zaɓe a cibiyar har da sahi waɗanda ke cikin gari su duka kuma da muka tambaye su menene dalili suka ce dan su sa abun eh, su bi abin sau da kawa kuma su kawo tsaro a bisa ga wannan to kuma a ƙarshe sun hau da waɗannan mintoci talatin da suka yi lati daga gare su ya aka gudanar da ya ba samu wani hargitsi ba ko su rigingimu an gudanar da ita ma kida alhamdulillah a cikin kwanciyar hankali duka inda an ka gudanar da kidaya to wannan abu ma na wannan karo bai duki lokaci ba a ko'ina tunda na kai kai na wata ruwan zaɓe ta mai lamba sha biyar a matsatsaka inda a nan ne ni da sau da kawai inda aka gudanar da kidaya kuma nan ma alhamdulahi babu wani tashin hankali a ko'ina cikin inda muke samun labari. Tun madalla Adamu mun gode. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Tawa. Sur la radio Tambara. 107 FM. Studio Kalangu. Madala daga dakoro koro sai mu hi buza a birnin Ader ko kuma in ce a jihar Ader inda Sanusi na yake jira mu a halin yanzu. Barka Sanusi. Barka malama Hauwa. An tashi lahiya. Lahiya mun yi aiki. To madala alhamdulillah. za mu so mu ji yadda zaɓukan suka wakana jiya a abuja To zaɓuka cikin gundumar buza sun gudana lami lahiya cikin ladabi da biyayya. Mhm. Kuma an gudanar da zaɓen babu a sami wata matsala ba ko kaɗan duka da bayanan da muka samu daga da'irori daban-daban ko in ce komin guda bakwai na gundumar duza. Shin mutane sun huto da himma? Mutane sun huto sai dai abin ya sha bamban da wancan zaben da aka yi. Mene ne Mutane da su hito suka yi cincirin duba sosai kamar yadda aka gudanar da wancan zaɓe da ya wuce. Shin yaya batun amfani da matakan na kariya daga cutar COVID-19? To eh, zancen matakan kariya cikin biruruwan da ake gudanar da zaben ma'aikatan suna da babet da kuma gel hydro alkoholik eh, nan cikin ruhunonin zaben. Amma mutane gaskiya da kan za ku samu mutum wanda yake sanye da bazata wannan. Shin idan aka diba fannin kamar matasa da kuma mata sun mutu sosai? To matasa da mata sun fito sosai, sun fito gaskiya. To madalla mun gode kwarai da gaske wato Malam Sanusi Asumana tun daga Buza. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM. Studio Kalangu. Madalla a yanzu kuma sai mu nufi mayayi tare da Isufu Shebu. Isufu an tashi lahiya? Lahiya da aka tashi. to madalla shin yaya ne zaben ya kasance a can mayayi to alhamdulillahi al'amura sun je kamar yadda ya kamata amma kamun daga harakokin zaɓe ya zama wajibi mu ɗan yi kalan tahiya mhm. musamman ma da abin da ya shafi farfaganda da ya gudana a mai to a takaita alhamdulillah eh, an yi farfaganda kowa ya bayyana ra'ayoyin shi daban to madalla ranar zaben ajiya mhm. tabarkalla mutane sun hita sai dai kamar sauran wurare sannan mutane ba su hita ba sosai amma daga baya wajen rana da ta yi haka to alhamdulillah har zuwa wajen la'asar inda mutane sun je sun ji zaɓe kamar yadda ya kamata. madalla isufu shin ko an haɗu da wasu matsaloli ko kuma su kurakurai? a'a matsaloli wa'anda suka taka kara suka karya kuma an gudanar da ko musamman ma abin da ya shafi wajen buɗe zaɓe kamar yadda doka ta takwas buɗe zaɓe don ni ina wurin karo na farko inda muke jefa ƙwar'a tun karfe bakwai da minti arba'in da bakwai an shin da kobi takwas na yi ana fara zaɓe kenan kira ga duk kwaɗin jihar kusan haka ne aka tafi da abin. shin ana iya cewa wajen gudanar da kamar kidayar ba a samu wasu rigingimu na jama'a ko kuma wani hargitsi haka a'a duka da faɗin wannan yin hukumi guda ta kunawa abu dai inda muka yi an yi wani abu na ko ko To Mandala wato mun gode sosai Isufu Shebu tun daga Mayaye. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. madala daga mayayi sai mu wato jihar da magaran inda Hadi Mamman yake jira mutun tun daga magarya. Salamu alaikum Hadi. Wa alaikum salam Studio Kalangu. madalla hadi za mu so mu ji shin yaya ne ta kasance jiya a wajen gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na biyu a bangaren na magarya jiya zaɓe ya kasance cikin lamun lahiya mutane sun hallara sun je sun yi zaɓen su kuma babu wata matsala babu wani problem da aka samu duka a magare da shi kowa da kowa ya je ya yi zaɓen shi alhamdulillah mutane sun fito sosai mutane sun huto sosai tun da yanzu haka an ba da sakamakon alike yake wajen mutum sabbin cikin ɗari suka huto a nan cikin magarya suka gudanar da zaɓe suka gudanar da zaɓen su kuma yanzu haka inda kike je meri an tantance komi da komi an liga duk mai so yana zuwa yana gani yan takara kowane an haɗi irin sakamakon da ya samu da kuma irin yawan ƙura'an da aka samu gaba ɗaya duka komi an liƙa yanzu haka a meri kuma ɗazu-ɗazun nan mun tantamna da shugaban hukumar zaɓe na gunduma ta magarya ya ce mini komin komin guda bakwai ne gare shi amma yanzu komin komin guda biyar duka kowa da kowa ya ƙare ras an kawo komi da komi sakamako yanzu ana jiran komin biyu rakkan ne a lokacin da muka yi zancen da shi shin yaya batun amfani da matakan kariya a lokacin da ake gudanar da zaben to gaskiya ni dai ban gaba ana tsananta batun amfani da wannan wato abin kariya din ba a nan gaskiya ba a yi ba amfani da shi sosai shin ana mutanen da suke amfani da shi shin mata da matasa sun fito da himma mata da matasa su ne ma suka yi yawa a wajen zuwa gurin zaben wannan zaka ga suna tururuwa suna zuwa suna zaben su kine da kwatanta da zabukan da suka gabata wannan gamin za a yi sun hitowa ko kuma a wancan karin matan suka yi ba da kokarin a wannan karan an yi ganin mata gaskiya sun hutu sosai don mun ga mata da suke tuntunin da suna zuwa suna zaɓe. Madalla Hadi mun gode daga nan magana. Studio Kalangu tsari na musamman. Madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana na Studio Kalangu. An gudanar da zaɓen yadda ya kamata ji a birnin Yamai a da'ira ta biyar. wasu mambobin hukumar zaɓe sun ci karo da wasu matsaloli kamar yadda tarihi bako kwamishinan hukumar zaɓe seni ya bayyana ma rafikatu a tahir Tun da safe muke kula da duk rumfunan zaɓe a cikin da'ira ta biyar. Rumfar zaɓe ta 27 kenan da nake ziyarta, kuma gaskiya komai na tafiya yadda ya kamata. Sai dai kawai a wasu wuraren mataimakan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ba su zo ba. Bayan wannan babu wata matsala. Jama'a sun fito kwarai da gaske. Idan kun lura a wasu rumfunan zaɓe akwai layi sosai na mutane. Saboda haka dole ta kama mu mu faɗa ma mutane da su duba jerin sunaye shi dai ne ke ɗaukar wani ƙanƙanin lokaci amma bayan haka komai daidai ne kayan aikin zaɓe suna nan ba su da matsalar tsaro kuma kun gani komai lafiya launi. Les programmes de Studio Kalangu à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM. Studio Kalangu. madalla kada ku shagala dai kuna tare da studio kalungu a cikin shirin na musamman albarkacin wato zaben shugaban kasa zagaye na biyu da yawa na jiya a fadin kasar niger a yanzu sai mu nufi wato bilma inda abba gana a halin yanzu yana tare da mu salamu alaikum abba gana wa alaikum salam madalla abba gana za mu so mu ji shinya ne zabukan suka wakana jiya a can bilma mashallahu malama hawa a nan bilma zabe an yi shi cikin lami lahiya jiya duk rumfunan zabe sun bude a lokaci kuma a lokaci suka riye komi an yi lahiya lau kuma an ba da sakamako na duka komin komin hudu na bilma shin mutane sun fito da fifi? mutane sun fito amma ba yadda ake samani ba an yi wakil amma dai ba yadda ake samani ba don tun da bai kai na rage na zamin na farkon. kamar idan aka duba a bangaren rihe runhunan zaɓe an rihe su a cikin lokaci an rihe su a cikin lokaci kasan bilma can gabas ne yake an bude su an yi rige bude runhunan zaɓe da sauran kasa mhm. kuma an rige su a sauran wuraren sauran kasa mhm. parce can gabas ne yake don rana yana saurin hutowa kuma saurin kwanta dan shi ne an rige bude kuma an rige riya shin kamar idan aka duba a wajen bangaren wato wasu matsaloli da ake fuskanta kamar wasu kurakure haka shin an samu irin wannan a can bilma ah, masha Allah a bilma alhamdulillah babu kurakuren da aka samu duk wakilin na na masu takara duk suna nan ba wanda yake ya gani wani abu ko ya yi wani plan komi da komi lahiya lawan ne babu abin ga yaya ne lokacin da aka soma kidayar nan ma ba wani harziki eh masha Allah mata sun fito sun fito sun yi ma sun yi ma mu ma mun ziyara rukunan zabe da yawa mata sun sun yi ma maza fitowa wannan ragen na na biyu na zaɓe. E eh, kamar na ce wurin da ake kilga lokacin da aka soma kilgon kuri'u nan ba a samu wata matsala ba ko wata rigingimu haka. Nan gama babu matsalan da an ka samu cikin kwanciyar hankali kowa yana diba ko wakilin kowa yana nan kuma jama'a duka 'yan garin ma suna nan tare da kowa da kowa an ke kuma an wasa lahiya lau ba yadda an ka samu wani rigima da an ka yi da tuyi To Madalla Abba Gana tun daga Bilma mun gode sosai. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Bifa. Sur la radio Afan. 100 FM. Studio Kalangu. Madalla wato bayan Bilma sai mu gangaro mu iso mu to a nan gurin ce in wada mai ne a jihar Difa kenan inda zuku ji mu tare da Grema Ari. Salamu alaikum Grema. Wa alaikum salam lahi ala wallahi. To madalla Grema muna so ku ba mu bayani yadda zaben yau kana jiya a can mai ne sorowa. To lalle dai yanzu an yi zabe cikin lumana, zabe an yi shi lamin lahiya. Yanzu yau da sahe dai muna jiran sakamakon biro goma sha takwas a ida a baza rizita provision. Shin ganin cewa wato maini ana fuskanta jiha ce ta default da take cikin wuraren da ake fuskantar matsaloli na rashin tsaro. Shin kamar a lokacin da ake gudanar da zaben babu wani halin ɗaɗɗar ga fuskar mutane? Me kun ka ce? Na ce da yake difa jiha ce wadda take fuskantar matsaloli na rashin tsaro. Shin kamar lokacin da ake gudanar da zaben mutane ba su nuna wani wato alamu na tsoro ba ko wani fargaba haka? Eto, eh eto, eh, eh ah, jimilce dai sai a ce ko da yake akwai tashin hankali mhm. babu eh, matsalolin da ya fuskanta an yi komi lamin lahiya inda ake tsoron linyin ruji inda dai ake tsoron kamar mutanen boko haram su yi intervene da sassahe an kayo su sai dai mu ce da zaman tsaro sun ɗauki alkawali an cika komi da komi gaskiya fi su billahi dai komi ya yi. Mhm. shin mutane sun mutu da himma idan aka kwatanta da zabukan da suka gabata Nace mutane sun hito sosai idan aka kwatanta ah, da zaɓukan da suka wuce. Mutane ba yanda ake tsamma ba ne sun karɓi fi su billahi mutane ba su fito ba yanda ake so din. A game da buɗe runhunan an buɗe su cikin lokaci kuma an rahe su a lokacin da ya dace. Eh wannan an yi respectin gaskiya an yi respectin eh, ba a samu matsala dangance da wajen buɗe da wajen rihiya ba. To shin wajen kamar kilga kuri'un bayan an rufe ɗakunan zaɓen nan wurin ba a samu wasu rigingimu ba? To ba a samu matsala ba dai a yanzu din. Yanzu inda nike ma meri din nike wajen biro da din don in samu sakamakon. Canji yana da dubu takwas. Madalla wato mun gode kwarai da gaske gare ma'ari tun daga maini sorowa. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. Attawa. Sur la radio Tambara. 107 FM. Studio Kalangu. madalla a yanzu kuma sai mu nihi madawa inda muke tare da wato da malam hamza nomau hamza assalamu alaikum salamu alaikum hamza wa alaikum salamu rahmatullah malama wa barka da warhaka barka ka dai hamza an tashi lahiya to madalla alhamdulillah an gode ba Allah to madalla shin hamza ya ne zaben yau kana jiya a madawa To alhamdulillah kamar dai sauran wurare dai na mamada an yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali alhamdulillahi mutane sun hutu a ko'ina sun samu sun yi zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Mhm. Babu wata matsala da aka fuskanta cikin duka wuraren dai na gudumar da madawa. Shin ana iya cewa wato ɗakunan zaɓen an buɗe su a lokaci? Eh lallai dai kai ni tun kafin karfe takwas kiɗin ma na gigewa ruka da dama nan cikin eh, garin na madawa wanda na fara da maidarsa da kuma ikwaldefi da agarsawa su ah, sun buɗa cikin lokaci amma akwai wani wuri da muka je tare da shugaban hukumar zaben ta gunduma eh, mada wanda muka ga wajen karfe 8 da minti 27 ma ne suka buɗa to su ne dai ke da 'yan eh, matsaloli amma alhamdulillah dukansu dai sun buɗa cikin lokaci to shin kamar wajen rihewar ya ne ta kasance eh ma alhamdulillahi wanda suka fara kawo mai karfe takwas din nan karfe bakwai suke tsaidawa kuma an rubuta bisa tablo na kowane biro da wasu da muka je ga lokacin da aka soma da kuma lokacin da za a rihewa mhm. kenan masu karfe takwas da minti ishirin da bakwai kin nan kenan sai masu takwas da ishirin da biyar kenan sai karfe bakwai da ishirin da biyar za su wurewa kenan wannan mintoci sai sun kara su. Mhm. shi idan aka zo a bangaren kirga kuri'un na wurin ba a samu wasu rigingimu ba ko ta gardama haka tsakanin mutane da ke na zaune. lalle dai kai babu wata rigima da aka yi ko guda cikin wurin kirga wa'annan kuri'u da aka yi a jiya da daddaren nan babu wani wuri inda muka samu labari ko muka gani da idan ma inda aka samu a wasu rigingimu wurin kilgon ƙuri'un nan mm. an kilga su kamar yadda ya kamata gaban kowa da kowa kuma kowanne ya ɗauki shi ya gaba. to madalla shin hamza an kiyaye matakai na kariya daga cutar covid-19 to alhamdulillah nan wurin ma gaskiya an kiyaye mm-hmm. amma musamman wajen su ma'aikatan na biro de vote su ne aka kai musu wannan eh, kowane ne yana da eh, takunkumin shi sannan kuma akwai wannan gel hydroalcoholic da ake kama wanda ake suke sha ga hannuwa a wanda a wani biro ma da muka je sai da shi shugaban eh, eh, semi ke na gunduma ma da ya kara jan hankalin sai ce ba na mutane ne masu zaɓe ba a'a na su ne su wanda mambobin biro da ba saboda su ne aka aje shi su kai suna ɗan shahawa ga hannunsu. Madalla Hamza, mun gode. Studio Kalangu. les programmes de Studio Kalangu à Dosso sur la radio fara. 92 FM. Studio Kalangu. Tuma Dalla a yanzu kuma sai mu tattaki mu isa a can doso inda Nana Hadiza take tare da mu a halin yanzu. Nana Hadiza, assalamu alaikum. Wa alaikum salam hawa an tashi lahiya. Lahiya lau ya wajen naku. Alhamdulillah da godiya. Tuma Dalla Nana Hadiza za mu so ki bayyana mana ya gudanar da zaben jiya. a can wallahi nan dai jihar dosu tun jiya zaki yau dai ko na tafiya daidai salin alin shin idan aka kamar yadda ya kamata duka an yi shi an bude eh, kuma an ruhe a lokacin da ya kamata ko akwai sun inda suka samu 'yan lati kamar da shugaban jami'in ya bayyana mana to kuma dole lati na suka sai sun mai da lokacin shi shin a bangaren wajen kamar kilga kuri'u kun kasance a wurin ku ga ana su wasu gardam gardam ba mun kasance kazalika a wajen babu duk wata rigima a yanzu cikin kwanciyar hankali har yanzu dai suna zaman jiran akwai kindin wajen komin shibir suke zaman jiran su zo nani hadiza a dosu ne aka aka samu wato wa'annan kuri'u da aka kama daga hannun wani daga cikin magoya ɗan takara guda shin ya ne lamarin ya kasance to eh, babu ila shakka hawa wannan lamarin na da gaskiya na lamari ne da yawa kana an yi shi haka tunda abin da wato shugaban eh, na klinikin eh, na nan jihar Bauchi ya bayyana mana cewa wannan zancen zancen gaskiya ne an yi shi kuma an kama waɗanda suka yi wannan laifin yanzu kazalika suna cikin wato hannun ma'aikanta kuma za a hukunta su hadiza idan muka dawo kan yadda zaben ya wakana shin na'am mutane sun fito da fifi to gaskiya wannan dai akwai matsala mutane ba su ba da ba su fito ba sosai kam kamar yadda muka san zaɓen Niger. Idan aka tauta da zaɓen da ya wuce. Kalilan kalilan ne ka je ka zo ka tarar da ana yawata wajen biro biyar. To a zo ka akwai inda na je ma hawa babu kowa shuru ne wajen karye hudun nan. Ba wanda ya huto. Ba wanda ya hito. Na je wajen biro Kura din nan wajen karye hudun nan. na zaka babu kowa su kaɗai waɗannan su kaɗan da ke zama cikin wato wajen su amma mutane dai kaɗan kaɗan da ke zuwa gaskiya. <laughs> To Madalla Hadiza mun gode. Studio Kalangu tsari na musamman. Alhamdulillah a yanzu wato sai mu dawo nan cikin ɗakin magana na studio kalangu inda zan mu saurari wato bayanin shugaban ƙasa alhaji muhammadu yusufu a lokacin da ya kammala zaben shi a rumfar zaɓe mai lamba sifili sifili ɗaya birnin yamai Muna da buƙatar hukumomi masu ƙarfi na demokaradiyya. Girka hukumomi kullum suna cikin abubuwan da suka sha minka tsawon shekaru goma na shirya zaɓe mai cike da adalci. Kamar yadda aka yi a zaɓuɓɓuka waɗannan guda uku, inda a wannan karon zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa ina tsammani zaɓe ne mai cike da adalci. Ina alfahari kasancewa na shugaban ƙasa na farko da aka ɗora bisa turbar demokaradiyya kuma zan miƙa ragama mulki ga wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da aka zaɓa bisa demokaradiyya. Wannan babban al'amari ne a tarihin siyasar ƙasar mu ta Nijar. Kuma ina cike da farin ciki da ƙoƙarin 'yan Nijar waɗanda ta dalilin su ne Nijar ta samu matsayi mai kyau a cikin jerin ƙasashe da suke bisa turbar demokradiyya. Ina jinjina akan ƙoƙarin da hukumar zaɓe Seni ta yi. Ba abin da zan cewa hukumar zaɓe Seni sai ƙarfafa musu gwiwa don wannan zaɓe zagaye na biyu a kammala shi ya yi kyau. to madalla bayan ya kammala zaben shi dan takara bazu muhammed na jam'iyyar pnds tarayya ya bayyana ma 'yan jarida ra'ayoyin shi kamar yadda habibu garba ya haɗo mana ina ma al'umma godiya da yadda muka gudanar da yakin zaɓe zagaye na farko da na biyu babu babban matsala duk da irin kiraye-kiraye da wayansu suka yi ina fata a ci gaba da wannan sadakin ina fata kuma Allah ya bani sa'a da rabo cikin kwanciyar hankali cikin zaman lahiya kuma wanda Allah ya so ya zama shugaban kasa ya zama shugaban kasa to eh, ka san wannan al'amarin ya hannun Allah yake amma ni da na san irin kuri'un da nike da su irin goyon baya da nake da shi kuma irin goyon baya da na samu sakamakon yarda da manyan jam'iyyu suka yi na su mara mini baya ina sa zato babu shakka nasara da yarda Allah tana waje. a nashi bangare dan takarar rdl canji muhammad usman ya jefa tashi kuri'ar jiya a garinsu cewa da zandar bayan ya kammala muhammad usman ya yi ma 'yan jarida jawabi kamar yadda tarnan fudi ahmed ya hada mana Wannan zaɓe yanzu dai gashi ana fuskantar shi cikin lami lafiya ya zamanto a kare shi lami lafiya kuma ya zamanto an kare haƙƙin kowa don abin da za mu yarda da shi shine zaɓe fi sabilillahi wanda zai ba da sakamakon abin da ƙuri'ar jama'a ta bada don wannan nake kira ga kowa da kowa ko ina ne matsayin da yake rike da da wanda suke can kolin koli da wanda suke tsaka tsakiya kowa ya kawo tashi gudunmuwa sakamakon in ya hutu kowa ya gani da lalle wannan sakamakon ya yi daidai da ƙuri'ar da muka jefa na ga kuma yadda jama'a take jiran wannan zaben domin ta ga zaben wannan an yi shi tsakani da Allah kuma sakamakon ya zamanto shi ma na gaskiya ne ya fito sannan kowa hankalin shi zai kwanta kuma ƙasa za ta zamana lafiya ni dai fatan da nake kenan alhamdulillah a nan dai muka zo karshen wannan shiri na musamman albarkacin zaben shugaban kasa zagaye na biyu da kasar niger ta fuskanta wato jiya lahadi 21 ga watan fabrairu gabaki daya a da abokan aiki da wakilanmu na cikin jihohi da kuma sauran abokan hulɗar studio kalangu a nan za muku sallama sai in bar ku tare da wato ci gaban shirin na musamman da abokan aikin namu na fannin fulanci mu kasance lafiya